أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه muna cikin muktasar khalil shahi na 200 juz'i na farko muna cikin babin hajji muna cikin fasalin haruma an gane to kuma inda mun kwana mun kwana inda malla fara magana a kan abin sai hadaya nan mun kwana wani riba ibilun wato an so tare da samun dama akan mutum na da duka dabbobin da ake yankawa ga hadaya yana dama akuya tumkiya sa rakumi to an so ya bar duk waɗannan yanka rakumi tare da iko fa baqarun sannan daga raƙumi sai nage to idan ya zama laihina wanda ana iya yanka hadaya ana iya azumi to sun masu ya musu nasu ayyami sannan azumin kwana uku daga wani lokaci ne ihramihi daga harkon harba ta da hajji zuwa ranar idi wa sama ayyama minan kuma idan azumin waɗannan kwanuka sun kuce mai ya azumci kwanukan mina to mika sa a yi su waɗanda da an ka ambata daga raƙumi zuwa nagge zuwa abin nan kuma an ka ce ya zunce shi bi na ƙasin bi hajjin saboda wato tawaya ga hajji in ƙaddama alal wuƙufi amma idan laihin ya gabata akan tsayuwar arfa wato wani saƙona wanda ya kamata a gano shi akwai laihuka waɗanda an ka ambata ma'aiwan ga abu amma in sun gabaci wato kofi guda biyar sannan akwai na shidda wanda yake shi wani ginshiki na misali kamar tamatu'i jinin tamatu'i da jinin kirani da ɓacin hajji da kuma tsallaka miƙafi muna tare da kuwa to duk waɗanda kaga sun faru na gabanin tsayo arfa to su adda waɗancan abubuwa yanka raƙumi ko yanka nagge ko ɗayan cikin dabbobin nan ko kwana azumta kwana uku muna tare da kuwa to akwai shi ko annaqsu wanda ke faruwa bayan wukufi to shi na mala ya ce wasa ba kan in ya shahi ta matu'i muna tare da kuwa ya yi bakwai ya zara ja a mimmina ya da daga mina to amma akwai waɗanda ke faruwa su kuma bayan wukufi kamar mutum ya bar sauka muzdalifa ko ya bar jiwar jamra ko ya bar aski ko ya bar kwana mina ko ya tafi iyali gabanin shi da wafi ifaba ko ya aske kai ne gabanin shi jiwa to waɗanga duka su ma suna koma macen ibilun fa bakalun sun masu ya musu lata iyali muna tare da kuwa to wala mutuju bi in quddimat ala uqubihi mala yana sai ya gwada muna azumin nan bakwai ba su isa ba in ya gabatar da su a kan tsayo arfa azumma bakwai ba an ce wasa bakai za a raja'atun ba to in ya gabatar da su gabatar tsayo arfa ba su yi ba ce inda zukan yana jin kari bari yin su gama ina misali abin da bai isa ba ka saumin aisara qablahu azumi na yana da wadata da zai sayan dabba ya yanka to gabanin ya shige shi gahi da wadata sayan dabba ya yanka to ko ya azumi nan bai ba Eh? yanka rabba a kusan a sha mutane ka yi tambaya irin ma zuwa kudin suna hansura da su an waje da musallaban limalin bi baladihi in yi azumi bai ba ko ko nan gida yana da kuɗi amma can bai da kuɗi sun kare amma ya samu mai ara mai haɗa gida ya biya shi muna tare da kuwa to in yi azumi bai ba wani diba ruju'u lahu ba da ni, in mutum ya fara azumi haya kwallo shi layi sai samu wadata ta ya sayan dabba to an so ya ba azumi ya dawo ya sai dabba yanka muna tare da kuwa to in ya aje azumi ya sai dabba yanka wannan da ya dauka ranar nan yana kai shi eh, yana kai shi sai ya kai shi yamma kada ya karya shi to mun kare da wannan wauquhu bihi mawaqifa an so dabba hadaya a tsaya da ita wurin tsayi in mutum sai ta da makka an so ya da ita mina kame a ita da mina ya zo da ita arfa da arfa an so ya da ita muzdalifa da muzdalifa sannan ya zo da ita mina yanka to tsayuwar da za a yi da ita mina ran da an ka zo a wuni nan mustahabbi na tsayuwar da za a yi da ita muzdalifa mustahabbi na amma tsayuwa arfa wajibi na ita yi eh, lazim eh? eh to sai ku sai ku yanka sai wanda aka yi sai an san ku sai a ce a hada a sai tunan inda aka santa yanke ta don ta hada hilil huri ta hada hilil huri yayi hmm. a malikiya ba sai ba wani mallami ko kuma fatawa za ka yi to ka san abin karantarwa alhazai jahilci ya yawa wanda jahili na ka zo ana karantar da alhazai shi kai nai ko faɗa mai an kai da waya shiga ne amma shi na zai ci shi waɗa malar zai a ganganci dai ganganci dai wala manar ko a ba ganganci na ba hmm. ban jama ai eh, abin ba kai ba haka an magana mu ba duk gaba haka an magana mu ko da ka ba haka an magana mu fatawa ka ake da malikiya amma to wanda bai san tafka ta sai da ita ba sani ba wani ba shi na haifai bai sani na bukun bai yadda ba malami na ba wani aka cewa malami na ba abu bai daga mallanta wale kare aka bai yadda ba sau mutai karatu eh da suna wani bayan za a na eh. eh. eh. shi bai yi ai yayi ai wadda za a yanka gabanin a zo arfa a yi ta gabanin hajji wadda mun yi magana nan cikin abin nan da a da gare ita ta inganta a sai ta na a yanka ta nan domin ta haɗa hil da hurbi haka nan wannan da bayan an sako a ta a sai ta sai inda aka ta masu ɗauko ta sai da sun ka tsago hilli sun ka doki ta wuri eh ya hmm. mu zo an gane wannan haru bi mina shi ma yana cikin abin da an kaso an so yankan dabba hadaya mina a yanke da rana in kana fi hajji ko ba shi na ba amma in ya zamo an gargado hadayar a cikin harma da hajji wane na zai zai abin nan zai tsaya da ita arfa eh, zai yanka ta nan mina in ya zo da ita ga abin na hajji wa qahu bihi huwa ko wanda adda dabban nan ya tsaya da ita shi a wani aibu hukuna idansa ko shi ko na'ibinsa to shi na'ibin nan ka huwa kama shi shiki amma banda yan kasuwa su kai da su can su tsaya su danon suna zuwa ba na'ibin kana ba don sannan in ta mutu ta wata mutu eh? na ta ka muna tare da kuwa sharuɗan dabba da za a yanka bina to sharaɗi na ya zama in kana fi hajji ‘yan an gargaɗo ta domin hajji nawa nawa ce nawa da ƙida wawa ƙawa bihi huwa ya tsaya da ita shi an ka ce auna ya buhu ka huwa a na duk gudanar. wannan duk guda nawa kenan a biyu bi ayyamiha da kwanukan mina uku kenan ko to waɗanda su a sharuɗin dabbar za a yanka mina da sharaɗin an gargaɗo ta don hajji da sharaɗin an tsaya da ita mina kai ka tsaya da ita ko wakilinka da sharaɗin cikin kwanukan mina eh an ka yanka ta zai mina eh muna tare da kuwa wa illa in ko sharaɗi guda gwamnati cikin waɗanga to fa maka to maka aka yanka ta wato nan ɗai wanda an ka sa karanta da alaƙa in ka tambaye sai ka sai tsaye mina na zai tsayi shi idan ba a yanka dabba hadaya mai na ba cikin kwanukan mina ƙaƙa yanka yanka hadaya abin ina ka ce mishi yan maka za a yanka ta da na haka ta su kana yanka ta maka an gane wannan eh. ko kuma wanda ya san hukunci hmm. amma yanzu yana ganin idan aka ce sai hmm. a sai a sai a sai a bai hana bila kai mai fatawa sai ka ta yi domin dukiya yan ta ba a bata salwanta gyara ta kai shi bai san waɗanga masa'il ba shi kamin a aikata hmm. sai ka waɗa mishi hmm? to ya ba sharaɗi don yankanta mina sharuɗa uku garai a gargaɗa ta don hajji a tsaya da ita mina a yanka cikin kwanuka mina duk ba ganin ba ganin ba alƙali kake ba a'a ba alƙali kake ba in kace musu kana malamin fatawa malami sai to tambaye ka ka faɗa mishi ya ce wa da ya kaso sai kai mai to ka gani ni za ya da kai wanda yi da eh. shi ta yi ko ba ba ya ba sharaɗi idza shar'u lam yaqtul al ba ba eh? hmm, to mu zo karatu mun ji homa katu wa adaba in ukhrija li hillin hmm. to kuma har ya ta isa a yanka ta maka in an hito da ita zuwa hilli an ka hada tsakanin hurumi da hilli ta hada tsakanin hurumi da hilli ka an waƙa wa bihi ina misali inda dabba hadaya inda hadaya ta yi kamar inda mutum sai da hadaya ta arfa ya tsaya da ita to ka san arfa in ana arfa ko kai ka kawo kanka maska ba kana da ga hannunka ba ba aiki na ba to yana ana ana ayina ayina ayina fa dalla sai ta bace amma ko da raƙo mai bace mukallidi da ya ta takalili ne wani hira sai an kai wani ya gani sai yanke mai tun da aka tana takalili to ta mai shi ma ta isa hada ta yi awo zuwa ka kai sai eh sai tana iya ta ce sai gane ko mai wata eh eh sai go mota sai mi eh a ai ba kowa ka yankan dabba wanda ya ganta kalili ba shi dai zama dai hmm. wa fil umrati bi makkata ba'da sa'iha ya an gargado dabba hadaya don dalilin umra to tana inganta a yanka ta makka amma bayan sa'ayin umra sun makalaka sanar shi aski na ina za a ta marwa amma fa kai sabon gidaje ko eh eh a ah, hade umra ta ya ya don umra aw muna tare da kuwa eh a ah, abin ta adal mikati don umra ya gargaɗo ta Eh, eh. A suna mun kan fata da su a eh. ta da miƙa ya shahada hajji da umra duka ɗaya wajen su wajen ba da wannan sakamakon to wazo wa ya ardafa da haulu fawatin in mutum ya irdashin hajji da umra don tsoron kubcewa hajji aure haibin ko kuma ta yi irdafi don tsoron kada abin nan ba ta yi tsalki ba ga tana haila to a jaza ta ɗawo'u likira ne ba an ce ya har da don umra ba ko ba haka ba to wannan hada da ya gargado don ta ɗau'i ga umra to ta isan mai ga kirani ne da ya wanga irzafin da in ya yi mai tawa hadar irzafi ka an saƙa fiha kamar inda ya harma da umra ya gargada hadaya a cikin harmarta sun mahajja sannan ya hajji ya alihi shekarar nan ya gargada wa dabba hadaya don umrar gada ya yi sai ga shi ya bayyana gare zai yi hajji wannan shekara hadaya gada ya gargado don ya gama umra yanka sai ya aji sai bai hajji ya gama sai yanka ta kan mahadaya ta ɗauyi Eh, da matu'i eh da wannan to eh umra eh ta isa mai ta isa mai ta matu'i akan wata Allah wato wancan shi mace mai haila Ibrahim Ibrahim a'a mai ta dauko umra sai ta zo sai ta halata zo da zo sai ta ce wal hajja sai ta ko kuwa wanda ya zo yana ganin ya gargada ya ta yi don in ya gama umra yana son shi yanka sai ya ga in ya ce tsaya shi gama umra hajji na kubcewa sai ya ƙarfe dabba ce sai maza maza ya mina ya wuce arfa ya iya ce wal hajja ya yarda fi da umra da ya ɗauko da wanga hajji da ya shiga ciki ya zan ya zan mai kirani to wannan hadaya ta yi ta isa ga ya ƙirani sannan wanga hadaya ta isa ga hada ta matu'i wasu eh haka eh kuma ta an mu da wana kuma jima'i za su yi kalita masu cewa in ya gargaɗo ta don ta masu ba su bari magana su don ya hada ya kanta wal mandubu muna tare da kowa abinda an kaso wurin suka hadaya bi makkata marwatu hadaya da za a soka maka to an so yanka ta marwa sai a mandubi awo wa na naharu gairihi kal ulhiyati ko ba shi na ba wato mala ya ce an ƙi wani wanda adda hadaya ya yanka mai ita an so mai hada shi yanka da kai ne kar ubhiyati kamar da ka sallayya an shi son mai laifi yanka da kai ne muna tare da kuwa in so samu na mai hada ya zo shi yanka ta da kai ne in so samu na mai laifi yanka ta da kai ne amma wala makaruhu min kabilin jahili nan wa in mata mutamatti'un fal hadu min ra'si malihi idan mai ta mutu iyan mutu to har ya ko dukiyar nan dai ta ya bari ta wala ana fayin hada yanka ya ramal aqabata amma shar'in ya jihi jamra aqaba ni kace ba fi ya mutu ba ya jihi jamra a cikin kuma ayyuka da bahariya to ba faɗa musu karatu ba layan kuna eh? a'a har da jami'an hajji a ku karantar da su yasa aikin hajji bai ba wa malami wallahi eh? eh gaskiya na amma ga wasu kai ka sani hmm. wasu ai sai an ya jamla na an zo an da wafi an koma sannan a haɗa kuɗi to yanzu dai ko an yi ko ba a yi ba a faɗa musu karatu masu karantar da alhazai su faɗa musu karatu a wannan gwamnonin suka biya kamar gwamnan gombe duk alajin da ke ban shi biya mai abin nan Mm. wa sinnul jami'i wa aibuhu kala wasiyati waɗanga dabbobi da munka ambata waɗanda aka hadaya da su shekarunsu da kuma aibin da ka hana su isa kamar yadda ka sani na can wajen layya mallan na san shuhuta wal mu'tabaru kuma abin lura ko ba haka ba mm. wajen shekaru da abin nan da zama lahiya lau da aibi to hi ne wujubi lokacin ta waje ba babu ruwanka sai lokacin waje wajabtacca wata kalidihi da kuma lokacin da za a mata kalidi ina kumina wala yujzu muqallabin bi aibin duk dabbar da an kawata ta kalidi da aibi bata isa ba walau ba ko da ta warke ya filahi aksihi amma sabanin sun na yi in ji mallan an yi mata takali tana lahiya lau to sun samu aibi daga baya to in ba ganganci an ka samu aibi na ta to ta isa domin ta riga ta zan hadaya wa in taɗa wa'an ko da ko ba hadaya wajibi ta ko hadaya ta ɗau'i ta wa arshuhu wa samanuhu fi hadai idan mutum ya sai dabba hadaya sai mai ita shi wanda ya sai mai ita adalin mutum na sai biyu shi ce ko da ka sai dabban nan tana da illa amma ga rangwamen da an ka samu ko kuma dabban nan da ka sai ta hadaya wato ba ta isa to sai an ka sai shi ta don a sai wata to kudin nan da sun karage to sai a sanya cikin wata hadaya amma in balaga muna tare da kowa wato inda za a sa cikin wata hadaya in ya zan wagga hadayar da an ka fesuwa ko wadda an ka ce ta samu aibi to in balaga yan arshin ya kai ko kudin yana yana cikin wata dabba hadaya in yana fiye wa'illa in ko ya zan bai kai yana cin wata hadaya ba to duk bihi sai a sadaka da shi sai a samu su bayan Allah sai a ba su farbi to a cikin arashi da an ka ba wa na hadaya wadda ta farilla ina tare da kowa to yasta'inu bihi fi gairi ya nemi gudunmuwa da ita a cikin wata hadaya ya akwai wani aibi wanda ke hana isuwa to sai a sanya kudin na sai a sai ne isuwa وسن إشعار سنمها أنا الدرس الحمد لله مصر علي بطول الجواد في شهر الإرسال جمالا دا مهتسر خليل الله يساك على الخير